الحمد لله أمر بالتعاون على البر والتقوى ونهى عن التضامن في الإثم والعدوان أحمده سبحانه يزعم بالسلطان ما لا يزعم بالقرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وضع أسس العدل بين الأمة وهارب الطغيان اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يا عباد الله الطغيان والعدوان يرجو تاريخه إلى عهد بعيد في الزمن الغابر حين اعتدى أحد ابني آدم على أخيه وسفك دمه ظلما وعدوانا واندفاعا النهى وتهديد العظماء فكان قدوة سيئة للعدوان والطغيان وباء بالخسران وقد رب, رب العزة خبر هذا الطغيان والعدوان في القرآن يتلى إلى الأبد إنذارا وتهذيرا ولئلا تسلك البشرية سبيل المعتدين فيصيبها ما أصابهم قال الله جل شأنه واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوع له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين وإن سنة الدغيان وإن سنة الدغاة يا عباد الله واحدة في كل زمان ومكان هي اندفاع نهوى الشر تحقيقا للأغراض والأطماء وكل طاجية مؤتج في من أوساط من أناهم رب العزة بقوله لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المهتدون وإن شر الدبيان أيضا وأخزأ ألوان العدوان سبق دم الحرام والمسلم قد حقن الله دمه كما جاء في الحديث كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فمن اشترع على قتل على قتله دون جناية أو كساس فقد حاد الله ورسوله وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب مما يجر عليه الوبال والدمار ويهتدي بها العذاب خالدا في النار كما قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وكما قال صلى الله عليه وسلم لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل رجل مسلم لأكبهم الله wannan zan fassara na hudu ba kamar da yawa amma nan dai wannan mai dan wannan gurin zan fassara annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da mutanen sama da na ƙasa za su haɗu su kashe mutum musulmi guda da a ce duk za su haɗu su kashe musulmi guda to la'akabbahum Allah fi nar da Allah shigar da su wuta Allah ya tsare mu wa fi hadisin akhar mana ana laqatil muslim wanda ya taimaka wajen kashe wani musulmi walau bi shadari kalima ko da da wani yanki ne na kalma ja a yau mulkiya matiran kyama zai zo maka tuban bai na aidehi a tsakanin idanun shi zai zo a rubuta aikin min rahmatullahi wanda yake yanke kauna daga rahama Allah Allah ya kiyaye mu ayyuhal muslimun wa fi hadha zaman fi baladina hadhihi Najeriya kunna fil musiba cikin wannan kasa ta mun shiga cikin musiba zadul musiba ainin musiba fa alaina an nastaghfirullah wa nad'u Allah bi niyyatin khalisa ya kamata min Allah gafara kuma roki Allah da kyakkyawan niyya an yakshifa Allahu anna hadhihi al-musiba Allah ya kwaranye mana wannan bala'i fi na haza a wannan ƙasa mu wa fi sa'iri musulmi da kuma dukkan ƙasashen musulmi الحمد لله ولي المتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيا عباد الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اختبارا عما يقع عند فساد الزمان وهو علم من اعلام النبوه النبي اباد لاباري كما لاباري شي علامه جت النبتا انها ستكون فتن القائد فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من السعي اليها الا اذا نزلت او وقعت ان ون فتنه تزو وتفارو فمن كان له ابل فليلحق بابله ومن كان له غنم فليلحق بغنمه wa man kanat lahu ardun falyanhaq bi ardi wato mai gona ya je gona wanda yake da tumaki da wanda yake kiwo ko macan fa qala rajulun ya rasulullah ara'aita illa ma yakul lahu iblun wala ganamun wala ardun bai da komai a cikin wayin nafa qala ya ya amidu ila sayfihi fa yaduqu ala hajjihi bi hajarin ya rike to abin nashi yana rike da shi yana bubbugawa so eh, eh, mashin shi sun malayan ja sannan ya nemi tsira an Allah ya tsirfir da shi in sada an najata sun makala ala har balagatu har balagatu kala har lasu ya faɗa sau uku wa fi zalika ya ibadallah a cikin wannan ya ku bayan Allah assalamatu wal afiya zama lafiya da kuma neman zama lafiya ai salamatu dini shine addini ya zauna lafiya kala anas bin malik radiyallahu anhu innal arda tunaji kulla yawmin bi ashir kalimatin ƙasa ƙasa da muke takawa tana kira koyaushe da kalmomi guda goma ya ibn adam kai ɗan adam ta sa'a alabhari kana tafiya bayana wa masiru ka fi baɗani makon makafa cikina za ka dawo cikin ƙasa wata sa'a alabhari kana sabon a kaina a bayana wato azabu fi baɗani za a maka azaba a cikin cikina wata maku ala zari kana dariya a bayan ƙasa wata biki fi baɗanni a cikina kuma za ka yi kuka wata furahu ala zahari kana farin ciki a bayana wata hazan fi baɗanni za ka biki ciki a cikin ciki na Allah shi kiyaye mu wata jima'ul mala ala zahari kana tara kuɗi kana ta tara kuɗi kana ta tara kuɗi a bayana watan damu fi baɗanni za ka yi nadama a cikin cikina wata kullu haram kana cin haram ala zahari anan bayana wata kulu dida nufi baɗani kuma a ciki na kuma tsutsa za ta cinye ka wato ka riɗe tsutsa ta ci wata fitalu ala zahari kana takama bayana wata zillu fi baɗani za ka kaskanta a cikin ciki na? wata shi sururan ala zahari kana tafiya kana farin ciki a kaina wata kadan wata kawo hazinan fi badani za ka koma kana mai bakin ciki a cikina wata shi fi nurin ala kana tafiya a a cikin haske a bayana wata kawo za ka auku kai kuma za ka koma fi zulmati a cikin duhu fi badani a cikin kina wata shi al majami'i a nan kana tafiya a cikin jama'a wato cikin taro a nan a bayana wata kawo wahidan yi baɗani za ka koma kai kaɗai a kai ka cikin kabari Allahumma ajirna min fitnatil mahaya wal mamati Allahumma ajirna min fitnatil mahaya wal mamati wa min fitnatil qabri wa azabil qabri Allahumma qfil lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asiyatik wa min da'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya Allahumma tina bi asma'ina وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا Allah duk wanda suka zalunce mu Allah ka sakamta mana wansurna ala alaman adana Allah ka taimake mu akan yan ta'adda wanda suka mana ta'adda wala da taj'al na fi dinina Allah wannan addini mu na Islama Allah karka sanya mana musiba a cikin shi wala taj'al ad-dunya akbar hammina Allah kada ka sanya duniya ita ce mafi girma a himman mu wala mablaga ilmina Allah ka sa duniya ba ita ce kololuwar ilmin mu ba wala tusallida lana bi dhunubina man la yakhafuka fina wala yarhamna Allah kada ka dora mana kuma wanda ba zai yi tausayin mu ba Allah kar ka dora mana shi ka dora mana masu tausayin ya Allah biramatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم قوموا الى صلاتكم ورحمكم الله استووا